ka jima kana neman takarar shugaban kasa me yasa kake so kake so lallai ka zama shugaban kasar najeriya eh, buri na domin in tabbatar da eh, na yi amfani eh, da ayyukan da na yi a gwamnati da kuma a siyasa domin in kawo ci gaba a ƙasanmu amma musamman abin da ya fi damuna kamar yadda nake faɗawa yayana ga yayana dai na haife su da yawa kuma eh, na ba su ilmi ah, na zamani da kuma na addini ah, kusan dukansu bayan sun yi ilmi sun gama a najeriya na aika da su waje sun amma ba na tabbatar da ba wani dana da ya zauna a waje na dawo da su shin wani irin kasa zan bar musu da kuma irinsu sauran 'ya'yan jama'a wannan shine kawai yake ingiza ni yake saka ni kowane lokaci in na ga na samu dama in ce to bari in gwada ya Allah Allah ya bani wannan karon idan ka samu ka zama shugaban kasa wani abu za ka yi daban da abin da ake yanzu da watakila na ba da abin da aka yi a baya a mulkin pdp zan ɗauki abubuwa guda biyar musamman rashin zaman lafiya da yake abin nan eh, kowane bangare eh, na kasan nan baki da kudu da arewa rashin haɗin kai domin rashin adalci a gudanar da harkokin gwamnati ga kuma tattalin arzikin ƙasa ga kuma harkan ilmi sannan kuma ga kuma duba yanayin zamantakewa mu ah, ni a nawa ra'ayin gwamnatin tarayya ah, ta ɗauki ah, harkokin eh, gwamnati eh, mafi yawa Eh, wanda ya kamata a ba jihohi da kuma kananan hukumomi su yi su ba gwamnatin tarayya ba to waɗannan abubuwa guda biyar su ne na ce zan fuskanta idan an zaɓe ni kuma allah ya sa na zama shugaban ƙasa amma ta kake ga za su kawo sauyi saboda kusan kowa kowa da takara zai ce zai yi waɗannan abubuwan amma kai me za ka yi daban da ya babbanta da abin da yake eh to bambanci na domin ni na taɓa yi an gani su sun taɓa yi an gani ne yanzu misali mu ɗauki harkar tsaro da kai magana musamman arewa din nan arewa maso yamma ya za ka tunkari waɗannan matsalolin yadda za mu tunkari waɗannan matsalolin mun ce da farko za mu ƙara yawansu yawan jami'an tsaro na biyu kuma za mu ƙara musu kayan aiki kuma za mu ƙara musu eh, kaman albashi da allowance waɗannan mun ƙirga su wanda za mu yi su nan take sannan kuma akwai eh, wata shawara da muka ce za mu duba yanayin ko za mu bar jihohi su ma su sami jami'an tsaron su amma kuma mu tabbata ba su yi amfani da jami'an tsaron nan su cewa yan hamayya ko kuma waɗansu mutane waɗanda ra'ayinsu daban ya sha bamban da su mutunci ba ko kuma hakkinsu ba eh, waɗannan abubuwan da za ka yi suna buƙatar kuɗi kuma a zahiri take yanzu najeriya kusan babu kuɗi hatta asusun najeriya na ƙasar waje kusan babu komai a cikinsa ga bashin da ake bin najeriya wanda ya kai wato um, ya kai wajen tiriliyan goma sha shida ake bin najeriya bashi gida da waje ta ina za ka samu kuɗin da za ka yi waɗannan ayyukan uh, wani abu mai kyau game da bashi kana iya zama da waɗanda suke bin ka bashi ka ce to yanzu baka da kuɗi ya kamata tsadin biyan bashin nan mu sake duba shi domin in mun samu uh, arzikinmu ya dawo sai mu biya kamar mutum ne wanda ya je banki ai ya karɓi bashi yana sana'a sannan sai sana'an bai zamanto ya bashi mai zamfana riba kenan riba mm. ai za ka koma ne wajen manaja ko banki manaja eh, da na ce zan biya wannan cikin shekara daya amma yanzu ina neman a ƙara mini ko shekara biyu ko shekara uku domin ga yanayin kasuwanci ga yadda ya zama da zanzu suna iya baka don haka wannan kenan na farko na biyu kuma shine mu tabbatar da bayan mun samu zaman lafiya a ƙasanmu yan kasuwa daga waje mun jawo hankulansu su zo su shiga najeriya domin su ƙara saka jarinsu domin kasuwanci domin haɓaka kasuwanci yakan kawo Ah, rage talauci kwarai da gaske kana maganar yan kasuwa na waje musamman a gida kuma ana fama da matsalar karewar naira kullum darajar naira na faduwa dala tana ƙara tsada eh, wannan ya danganta da matakan da gwamnati ta ɗauka a kowane lokaci kamar yanzu gwamnatin nan ah, ta ɗauki mataki wanda wanda muna cewa ba daidai ba ne eh, eh, kamar naira tana da farashi wajen guda uku ko hudu mu kuma muka ce wannan ba daidai ba ne ya kamata a bar kasuwa kasuwa ne za ta ce a ga farashin nairanku ba gwamnati ba eh, idan muka zo batun ilimi asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef yana cewa kusan yara 'yan najeriya miliyan 20 ne ba sa makaranta suna garran ba musamman kuma yawancin sun fi yawanci a arewacin najeriya ya za ka tunkari wannan matsala miliyan goma sha biyu ne a arewacin najeriya mu da yawancinsu ah, kuma wannan dalili ah, a gaskiya zan ce ah, jihohinmu da kuma ƙananan hukumominmu ba su amfani da kudaden da muke aika musu daga gwamnatin tarayya domin inganta ilmi a wurarensu don haka tilas mu ɗauki matakan da za mu tabbatar da jihohinmu da kuma ƙananan hukumomi da muke aika musu kudade mu tabbatar da kudaden da suke ake aika musu an amfani da su wajen haɓaka uh, harkan ilimi. akwai matsalar yajin aikin malaman jami'a asu ana yawan rigima tsakanin asu da gwamnatin tarayya tafiya yajin aiki ya za ka tunkari wannan matsalar eh zan nemi in zauna da su ban ga matsala ba tun da yanzu shekara ashirin da wani abu ina da university daidai da rana da ba mun taɓa samun yajin aiki ba me yasa domin muna biyan su albashin muna biyan su allowance nasu da komai da amma wata wannan jami'ar kuɗin da ake biya na makaranta mai tsada ne sai yan wani da ne don haka ba kowa zai iya eh to ai ko a ko a makarantar ko jami'o'in gwamnati akwai wannan akwai abin da ake cewa eh, abin da gwamnati take ba bashi duk wani yaron da ba zai iya biya ba gwamnati da muna da eh, ma'aikata wanda ake cewa eh, ma'aikatan ba da bashi ko na ilmi federal eh, scholarship board da haka ah, eh. ban sani ba yanzu ko tana nan ko eh. tana aiki ba za mu farfado da wannan <clears throat> abin nan ma'aikatan domin mu tabbatar duk wani wanda ba zai iya biyan bashi abin nan kuɗi makaranta ba sai a bashi bashi in ka gama ka yi aiki ka biya mm. haka ake ko ina duniya mm, batun aka zo batun lafiya um, akwai karancin likitoci kusan duk likita ɗaya a yanzu a najeriya na duba kusan za a cewa mutum dubu biyu ke in aka raba zai dubu mutum dubu biyu kuma da damar suna fita su tafi kasashen waje kasar kasashen waje domin su aiki idan har ka zama shugaban najeriya ya za ka duba wannan matsala ta matsalar likitoci idan ka tuna ai akwai shekarun baya ma da suka wuce kafin mu zo kafin a fara mulkin demokradiyya 1999 mun samu irin wannan matsala yawancin likitocinmu sun tafi saudi arabia sun tafi ina ina da sauransu amma karan bayan mun dawo demokradiyya muka pdp ta kafa gwamnati da muka gyara you know, eh, asibitoci sannan kuma muka ƙara kudade da sauransu ai likitocin sun dawo don haka abu ne wanda gwamnati in tana da niyan yi za ta yi kana nufin yanzu ka dawo da likita idan ka sama ka ka da su za su dawo insha Allah me ya za su dawo na daya ka tabbatar da ka gyara asibitocin nan suna da kayan aiki na biyu ka gyara musu albashin su sai su dawo amma ko masu hannu da shuni kuna fita waje ba kwa zama a gida me kake nufi masu hannu da shuni masu kuɗi attajirai da shugaba da jami'an gwamnati in suka tashi rashin lafiya wani ko ciwon kai yake sai ya hau jirgi ya tafi waje a duba shi wata na ganin wannan yana sa bani daga cikin su ina zuwa waje amma ba wai don ciwon kai ba a'a sai dai uh, sau daya a wata shida ko a shekara daya in je a duba lafiyan jikina da ko kuma sai lokacin da na fadi na ji cewa gwiwa na je aka yi mini aiki na dawo idan muka zo dangana harkar siyasa abubuwa suna ta sassauya musamman jam'iyyar ka akwai rikici musamman da wanda ake ce musu G5 governors wasu gwamnoni guda biyar ba ka ganin kana da babbar matsala musamman kuma waɗannan gwamnonin kusan duk sun fito ne daga jihohin da PDP take da ƙarfi a gaskiya kowane jam'iyya tana da matsaloli ba jam'iyyar da ba ta da matsaloli kuma muna nan muna magana da su har yanzu kuma da yawa daga cikinsu suna zaune ba nan ba ba can ba kuma mun tabbata ba zai kawo mana wani matsala da zai hana mu cin zabe ba tunda a gaskiya mun amince da <clears throat> yadda za a gudanar da zaben a yanzu domin ba irin zaben da ba ne inda gwamna zai tsaya ya ce sai wane da wane da wane za ku zaba da sauransu a'a an canja doka ta canja yanzu zaɓe yana hannun mai zaɓe akwai 'yan sakarar shugaban kasa musamman wanda ake kamar dan takarar jam'iyyar lp labour party da kuma nnpp ana ganin waɗannan za su yi maka kancal a harkar siyasar ka da wataƙila da kuna tare da su da hankali kamar ce amma wataƙila za su yi tare maka da hankali a ko da kowa da kowa ya ce zai zaɓe ka a ƙasar nan ka ba zai kwanta ba sai ran da aka yi zaɓe ka ce to amma waɗannan fa Labour Party da misali Peter Obi da Kwankwaso ba sa tayar maka da hankali irin girma da suke da su ni ba su tayar min da hankali akwai yiwuwar cewa watakila nan gaba kafin zaɓe ku haɗu da ɗaya daga cikin su kwarai da gaske me kwarai me zai hana kana zaurucin ai siyasa ce kana zaurucin su kuma dai kana ganin zai iya yiwuwa ne muna magana da su muna magana da ba shakka muna magana da su a cikin su wanda kake ga ruwa ruwa zai zo kowanne su yana iya zuwa tinubu abokin tafiyar ka ne tare ko so mai gidanku asali guda daya shehu yar'adua yanzu kun rabu kuna jam'iyyu daban-daban watakila za a iya cewa ya san lagonka harkar siyan da kake tafi da harkar siyasar ka watakila zai iya maka illa kana tsoron wannan mm, ba ni tsoro ai ni ban taba jin tsoron kowa a siyasa ba ka jima kana takara wani karfin gwiwa kake da shi cewa a wannan karan zaka ci zaka samu nasara eh domin karfin gwiwan da muke da shi shine gwamnatin apc ta kasa kowa ya sani a ƙasar nan ta kasa ta kowane bangare eh, don haka mutane suna son canji akwai zarge-zargen da ake yi maka yawan na cin hanci da rashawa zargi ne a kawo shaida mana za ka bayyana dukiyar da ka mallaka kamar yaya eh, dukiyar da na mallaka na rubutawa a wajen asset declaration in an ce bayar yan jarida su duba sai sai in bayar kai ka kanka kai ba ka dauka ka ba mu baka ce ina da biliyan kaza da gidaje guda kaza da motoci kaza ai ai takarda ce wanda idan kun nema ga jami'an da ke hurɗa da waɗannan abubuwa za su iya baku akwai matakin da gwamnati ta ɗauka gwamnatin nan mai ci ta rufe iyakokin najeriya ta hana shigo da wasu kayayyaki kana neman takarar shugaban kasa idan ka samu ya za ka yi musamman ganin cewa kai tsohon jami'in kastam ne na hana fasakori ya za ka yi da iyakokin najeriya da aka rufe su da ke an da buɗe wasu amma har yanzu ba ba da dama shigo da wasu abubuwa ba eh to da farko dai najeriya tana ko kuma ita ce ma tana waɗanda suka kafa wannan kungiya na afirka maso yamma da ake cewa ecowas a cikin ah, dokokin ecowas doka na farko ma ya ce tsakanin mu kasashen afirka ta yamma ah, tafiye-tafiyen jama'a da kuma harkokin kasuwanci ba za a rufe shi ba in za a rufe shi sai an zauna an yi shawara da sauran kasashe wannan gwamnatin da ta zo ba ta yi shawara da sauran kasashe ba sai ta kama eh, iyakan ta rufe to shi yasa eh, ɗaya daga cikin eh, abubuwan da na yi alkawari zan yi shine zan buɗe iyakacin abin nan boda a ko'ina a ƙasar gaba ɗaya muna da jami'an custom da jami'an tsaro dama waɗanda suke tsaye akan boda duk abin da ya kama haram ne ko kuma sai an biya kudin kastam da sauransu a ci gaba da yin haka amma a bar mutane da kuma kasuwanci ya haɓaka kamar yadda yake da amma kai ta gwamnatin ta ce ta yi wannan ne saboda ta taimakawa manoman cikin gida su bunƙasa noman su kuma a daina shigo da kayan da suke gurɓatattu marasa kyau cikin najeriya me yasa muke da jami'an kastam har da waɗansu jami'an tsaro na najeriya kana son kana ga goyon bayan ƙungiyar ƙwallon kafa ta arsenal me yasa kake goyon bayan wannan ƙungiya kuma kana gamsuwa da irin da take takawa to ai ya fi shekara ashirin da biyar yanzu na goyon bayan arsenal ah, kuma a harkan eh, kwallo wani lokaci ka ci wani lokaci ba za ka ci ba kuma haka rayuwa ma take gaba daya wani lokaci ka yi nasara wani lokaci ba za ka yi nasara wataƙila ka zama shugaban ƙasa za ka kawo su najeriya su yi kwallo ah, zan kawo su insha allahu <laughs> insha allahu zan kawo su to muna godiya ai da na je ingila ma sun ce mini to mun san kai dan arsenal ne to yaya na ce ah, har yanzu ni dan arsenal <laughs> to muna